gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi alkawarin ci gaba da sakarwa ɓangaren shari'a isassun kuɗaɗe domin ci gaba da gudanar da aikin su yadda ya kamata. Ƙungiyar Serap ta buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya tabbatar ya fara amfani da rahoton da ya nemi baiwa 'yan majalisar ƙasa da kuma ɓangaren shari'a damar jin gashin kansu domin inganta aiki a wannan ɓangarori. Shekaru hamsin da tara da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya ce har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba. Za ku ji abin da yake nufi. Kotun sauraron kararrakin zaben gwamna a Kano ta sanya ranar da jam'iyyar APC da kuma gwamna Abdullahi Umar Ganduje da PDP da ɗan takarar da Abba Kabir Yusuf za su san matsayinsu dangane da shari'a da ake tafkawa kan ainihin wanda ke da nasara a zaben gwamnan Kano da aka gabatar a 2019 duk dai ta cikin wannan shiri na kowane ƙasa. sauraro assalamu alaikum mukalil shatima ne yake cewa barkan mu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri na kowane fita ya kunshi na talatin da tara na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama cikin sakonsa na tunawa da ranar yanci da Najeriya take cika shekaru hamsin da tara a gobe tsawon ɗan takarar shugabancin ƙasa Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP ya ce tsawon waɗannan shekaru al'amura ba sa tafiya daidai yadda ya kamata a Najeriya yana mai ra'ayin cewa waɗanda suka yankewa ƙasar nan TV za su yi takaicin gaske ganin yadda bayan shekaru hamsin da tara aikin jarida kansa bai sami yanci ba kamar yadda ya kamata duk wadda cewar ƙasa ce mafi girma a duniyar bakajen Afirka. Bare ma dai a yi maganar ɓangaren shari'a da su ma ke fuskantar gashin kuma kamar yadda matasa da 'yan gwagwarmaya su ma da ke fuskantar matsin ba. Atiku ya ci gaba da cewar na so kiran taron addu'a kamar yadda na tabbatar wasu da yawa za su yi kuma na yi kira ga 'yan Najeriya da su kasance masu fahimta kamar yadda aka sha kiransa a baya kuma dai nima nake jaddadawa a yau amma dai magana ta gaskiya lokacin tsayawa iya wannan hurumi ya riga ya wuce yanzu lokaci ne da dukkanin waɗanda suke son Najeriya kuma suke mata fatan alkhairi ya zame musu wajibi su ɗauki ƙwararren matakai domin ganin dai ƙasar nan ta samu ci gaba ba wai kawai tsayawa ga iya addu'a ba ko zama masu karɓar uzuri ba a'a ta hanyar ɗaukar matakai a siyasance wajen ganin ƙoƙari da kuma sadaukarwar da iyaye da kakanninmu suka yi wofinta ba ta fuskar haɗin kai zaman lafiya da kuma ci gaba bugu da ƙari a teku abubakar ya ce babu yadda za ka ce kuma yana tafiya daidai bayan alƙalai suna samun matsin namba kan lallai sai an musguna wa 'yan ƙasa domin kawai sun yi wani al'amari da dokar ƙasar ta ba su mafaka ina ci gaba a ce a yau najeriya ce shaida kwatar talauci a duniya kuma mun fi kowa yawan yaran da ba sa zuwa makaranta amma dai sai ka iska cewar ana kashe kuɗaɗe da dama wajen tafi ga gwamnati alhali kuma su waɗanda ake mulkan an nuna halin ko in kula ga bukatunsu ina nasara take bayan su kansu 'yan jarida tsaroce suke ba za su iya bayyana ko kure tsage gaskiya ba domin suna tsoron kada masu iko su dara a kansu a don haka Atiku ya ci gaba da cewa maimakon da ya tsaya ba a ce addu'a kaɗai za a yi ina kiran 'yan Najeriya da su dajirce kuma su tsayi akan ganin cewa dai ƙasar nan ta inganta kuma su tsayi akan ganin cewa dukkanin matsayin mutum bai yi wa dokar ƙasa hawan ƙawara ba to makalaman na wazirin Adamawa Atiku Abubakar suna zuwa ne a daidai lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke shan alwashin ci gaba da tabbatar da ganin cewar gwamnatinsa ta ɗore wajen sakarwa ɓangaren shari'a mara ta hanyar ba su isassun kuɗaɗe domin gudanar da aikin sayar da ya kamata. Shugaban na wannan alwashi ne lokacin kaddamar da ginin babban kotun National Industrial Court da ke Area 3 a birnin tarayya Abuja yana mai fayyace cewar aiki ne da ya rataya akan marafin gwamnati uku wajen tabbatar da adalci da kuma kare haƙoƙin 'yan Najeriya. Ya ce idan za ku iya tunawa a shekarar dubu biyu da goma sha hudu baki ɗaya kasafin kuɗin ɓangaren shari'a naira miliyan dubu sittin da takwas ne, amma a yau kasafin ɓangaren shari'a ya kai naira miliyan dubu ɗari. kuma ina tabbatar muku da cewar za mu ci gaba da baku isassun kuɗaɗe a wannan bangare domin dai aikin ku ya inganta. Rashe Buhari ya buƙaci ci gaba da samun haɗin kan dukkanin ɓangarorin gwamnatin uku wajen ganin dai shirye-shirye da kuma ayyuka da tsare-tsaren gwamnatin sun kai ga gaci ta yadda talakan Najeriya zai miri roman demokuraɗiyya yadda ya kamata. Kana ya nemi su yi aikin su ba tare da nuna fifikon ƙabila, addini ko dai bambancin siyasa ba. kuma su yi adalci ga dukkanin waɗanda aka nemi danne masa haƙƙi. Wannan dai kira na shugaban ƙasa Buhari yana bayyana ne a gabar da ƙungiyar nan ta sera ta aike wa shugaban ƙasar wata buɗaɗɗiyar wasiƙa wacce a ciki take kiransa da ya wallafa tare da ƙaddamar da rahoton da ya buƙaci baiwa bangaren na shari'a da kuma dai majalisar ƙasa yancin cin gashin kai da ke da shugaba da Abubakar Malami da aka miƙa mata tun cikin watan Yunin 2019. A cikin wasikar mai ɗauke da kwanan watan 27 ga watan Satumba 2019 wanda mataimakin daraktar ƙungiyar ta Serap ya sanya wa hannu wato Kulawale Oluwa Dame Ƙungiyar ta ce duba da ci gaba da haikewa ɓangaren shari'a da mahukunta da kuma 'yan siyasa ke yi. Ƙaddamar da wancan rahoto zai taimaka gaya wajen farfaɗo da 'yancin ɓangaren na shari'a da kuma siya musu daraja daidai da yadda dokar ƙasa ko tsarin mulki ya tanada. Wanda zai magance katsalandan da 'yan siyasa ke yi musu kuma dai ya tabbatar da bin doka da oda. Suka ce samar da daidaito ta fuskar doka na cikin turakun da ke riƙe da tsarin demokuraɗiyya ga kowace al'umma. A taƙaice dai matukar aka ce alƙalai ba su da damar cin gashin kansu. hakan dai sai ya shafi kowa, domin dole ne ake danne haƙƙin mai haƙƙi kuma masu laifi su ci gaba da cin karensu babu babbaka, domin sun zamo shafaffu da mai. A don haka Seraf ta ce rashin wallafa tare da ƙaddamar da wancan rahoto na baiwa turakun gwamnatin biyu damar cin gashin kai, yana ci gaba da mai da hannun agogo baya ga ɓangaren shari'a tare da danne haƙƙin 'yan ƙasa da kuma 'yancinsu. Wannan ta sa muke kiran ka da girmama doka da kuma ka'ida cikin maganganunka da kuma dai matakan da kake ɗauka. a ƙarshe sai Rab ta ce hata ga yaƙi da kake yi da cin hanci da rashawa ba zai kai ga nasara ba idan har dai baka tabbatar da wancan tsari da ke cikin wancan rahoto ba domin muna sanar da cewa tun a watan Yunin tara. kan shi rahoton wancan kwamiti na baiwa 'yan majalisa da kuma bangaren shari'a cin gashin kai wanda Abubakar Malami ke jagoranta domin kai da kanka ka kaddamar da wancan kwamiti a ranar biyu ga watan Maris ɗin tara, wanda ka ɗora wa alhakin lalubo hanyoyi da kuma tsare-tsare na baiwa ɓangarorin biyu damar cin gashin kai domin sajewa da tanadin sashe na ɗari da ashirin da ɗaya ƙaramin sashe na uku na kuskurarren tsarin mulkin ƙasar alif ɗari tara da tasa'in da tara. Ƙalubale ne dai da ke zuwa bayan dawowar shugaban ƙasar daga birnin New York na ƙasar Amurka bayan halartar taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na saba'in da hudu har ma ake jin kwalliyar taron ta fara biyan kuɗin sabulu musamman dai kan waccan magana ko kuwa koke da shugaban ya yi dangane da hukuncin wata kotun ƙasar Ingila da ta nemi biyan diyar dala biliyan tara da miliyan ɗari shida ga kamfanin nan na PNID bayan da kotun ta bayar da damar ɗaukaka ƙara. Honorable Amanullahi Ahmad Muhammad ya ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi abin da ya kamata domin dai tashin sa tsaye akan wancan batu ne ya hana a tutu Najeriya waɗancan maƙudan kuɗaɗe. Wannan ta sa yake cewa akwai dai buƙatar Buhari ya yi makamancin wannan. akan dambarwar rijiyar mai ta malabu tare da bujiro da waɗansu ofisoshi na mashawata uku a ɓangarori uku masu muhimmanci.
tun da ake magana ta PNID din nan wanda suke so su ci kasan nan dala biliyan tara da shira bai taɓa magana ba sai a majalisar ɗinkin duniya ya fara magana sannan magana ta biyu shine magana ta kwararowa hamada wanda shi shugaban ƙasa yi wanda yake cewa za mu shuka gindin bishiya miliyan ashirin da biyar to ina so in faɗa shugaban ƙasa ya tura delegate Ethiopia abinda Ethiopia wancan wata suka shuka sun sun shuka gindin bishiya guda miliyan ɗari da hamsin ba miliyan ashirin da biyar ba saboda haka ya tura ministan ruwa ya tura na environment ya tura ministan Pakistan Agric su je su ga yaya Ethiopia suka yi magana kuma ta ta'addanci wanda ake so a wa Najeriya shine Khalid ka fuskanta duk duniya na maka jama'u ba kasar da ake mata ta'addanci kawai mutum ko ba gane ba in aka ce international watin yan kasashen waje su duro mutum daga shi sai shat sai yajja kasa bai zo ya wawashe dukiyar kasar nan waɗannan irin tura dama haka suke wa duk ƙasa mai tasowa in aka samu marasa kishin ƙasa sannan na faɗa maka babu ƙasa wanda ake mata intra da inter economic terrorism babu ƙasa wanda ake mata local economic economic terrorism irin Najeriya Malam Khalid.
Wato ta'addancin cikin gida.
Ta'addancin cikin gida. Na farko na faɗa maka gaga case na PNID wanda da mutanen gida aka haɗu. Sannan akwai case na Malabu na Rijiyar Mai 245 shi ma haka. Akwai case yanzu in ka duba local economic terrorism shine waɗansu kalilan wanda waɗansu ministoci ne a da waɗansu sanatoci ne a yanzu waɗansu gwamnoni ne wanda na faɗa maka saka karɓi bashi a bankuna ya kai naira tiriliyan biyar kuma kowane yana da halin biyan bashin nan mutanen nan dududu ba su bi mutum ashirin ba zuwa talatin kuma suna nan suna yawan su suna cin karansu babu baka da arzikin kasar nan har yanzu da su ake dakawa arzikin kasar nan wawa amma yau ga Najeriya mu kuma mun tafi zamu ciwo bashi na dala biliyan goma sha biyar a wata daya kasar da yanzu ake binta dala biliyan tamanin da biyar in ka hada zuwa Disamba ana bin kasar nan sama da dala biliyan ɗari kenan saboda haka shugaban kasa ya yi rawar gani da ya economic advisory council zai kuma shawara kan harkar tattalin arziki tattalin arziki abinda shugaban kasa yanzu ya kamata ya dora shine yayi legal advisor ko ba gane ba me ba da shawara ta fuskar shari'a ta fuskar shari'a ya dudduba mushi waɗannan agri agreements duk da aka yi duk waɗannan irin waɗannan agreements da contracts da ake signing ka gane ai banda magana ta bangaren mai akwai magana ma ta kwangiloli ana wa tattalin arzikin mu ta'addanci ko ba gane ba bangaren tattalin arziki titikan nan gadoji da sauransu da magana fawa din nan shi ma ya kamata ya ɗauka ya yi mashawarci musamman akan fawa din nan saboda yanzu ya samu minista mai kishi in suka haɗu da wancan zai taimaka mishi ya samu musamman mashawarci na bangaren investment trade and commerce din nan harka kasuwanci ka da zuba jari karamin ɗan kasuwa wallahi tallahi na faɗa maka a tattalin arziki irin na Najeriya ta'addanci ake mishi yana cikin musiba duk karamin ɗan kasuwa ba abin da yake banda bauta.
Honorable Amanallahi Ahmad Muhammad. To nan kenan. Yanzu nan Kano da kotun sauraron kararrakin zaben gwamna a Kano ta sanya ranar Laraban nan biyu ga watan Oktoba. Domin da yanke hukunci dangane da shari'ar da ake tafkawa tsakanin gwamna Abdullahi Umar Ganduje na jam'iyyar APC da kuma jam'iyyar PDP da ɗan takarata Abba Kabir Yusuf da ke ƙarar gwamnan da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta wato INEC. Suna ƙalubalantar nasarar da aka ayyana gandujan ya samu zaben da aka yi na gwamna a Kano. Idan dai har ba a manta ba, tuni dai mai shari'a Halima Shamaki ta gama sauraron dukkanin ɓangarori biyu da ke ƙalubalantar juna kan wata shari'a. Har ma dai ta bayyana cewar ba da jimawa ba za ta sanya ranar da za a yanke hukunci game da take ayyanawa a yau. Kuma dai a yau ɗin nan ta tabbatar da cewar ranar Laraban nan mai zuwa za a yi ta ta ƙare. To ba wannan na zuwa ne a gabar da gwamna Abdullahi Umar Gandujan ke samun yabo dangane da irin managartan ayyuka da yake yi wa kanawa kamar yadda kalaman hakan ke bayyana ta bakin alkali Sinusa Abdullahi mashawarci ta fuskar shari'a gungiyar APC Media Forum da ke biyayya ga tsagin yangu-yangu.
To min kuwa ina son talaka. To talaka wannan abu da aka yi masa yafi komai muhimmanci. Ni dan cikin loko ne cin yan tundu. Duk inda ka ajiye mota sai kai tafiya ta minti goma sha biyar zuwa a talatin kafin ka je inda aka haife ni gaba.
Uwar yan tundu suna sauraron ka kamar da ina da ina ne inda aka wannan aiki na loko kalkal.
Ai tun daga tagwayen gida har sai ka je bakin zo ya rufe mana ya sa mana tayil. Tun daga makwalla madabo sai ka shigo ta sarrin kannuka ta unguwar mai yan tundu sai ka kofa gidan asibiti dan tata ya sa mana aini ainihin tayil ya rufe mana duk wata mun nan babu sauro sannan abba kailani famunan sakatare na local government Allah masa albarka wallahi amanar da mai girma gwamna ya bashi ya rike ta wata shida din nan da aka yi babu kwamishinoni mu yan kwangiloli ina daga cikin su mun daina kuka ya ya jika mana zuciya ina biyan mu kwangilolin mu da aka shekara biyar shida ba a biya ba yanzu abba kailani ina biya Shine mai biya.
eh ai shine kwamishina yanzu ai shine kwamishina local government Ma batun da kake wancan na aiki na loko kalkal din can a dama ba gwamnan yewa al'umma kenan menene abin da yayi kuma za a zo ana ba a taba samun wanda yawa al'ummar jihar Kano wannan abin.
wannan kai abu da kake faɗa mutane duk sun san abin da na faɗa amma dai ina son ce da kai in ka ɗauko free education din nan da ya kawo shi kai wannan ya samu ma ticket na shiga aljanna Gwamnatin da ta gabata wadda ya kwaikwayo a wurin ta.
a ai ba ku koya iba ai ai wancan nasu fake ne ba da mu akai ba ai kwankwasa sai da rike shawara wata shida zai bar ma gwamnatin ice yayi free education Amma dai ya yi.
bai yi ba duk mun biya kudaden makaranta Ma yanzu ma wata nawa da kaddamar da shi wannan free education.
akalla za a samu kwana arba'in zuwa kwana hamsin.
Amma kana bibiyan makarantu kana jin kukan da suke.
Ni da nake eh, PTA ai yanzu ba ko kuma wanda ne karba a hannunmu.
Alkali Sanusi Abdullahi kenan, mashawarci ta fuskar shari'a kungiyar APC Media Forum, tsagin Habibu mai yangu-yangu. To amma yana wannan kalamai ne a daidai lokacin da muka jiyo tsagin Umar mai shinkafa sun kai wata ziyara ga Honorable Ibrahim Suleiman ɗan Isle, shugaban hukumar Nada, domin dai ƙarfafa masa gwiwa dangane da yadda yake ayyuka bisa sa alewa gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Har ma dai yayin wacce ziyara muka jiyo Abdulaziz Ile Dambazau, na yaba masa.
mai girma md ka ce na kira ka a waya domin ka bamu lokacin da zamu yi wannan zama mai albarka da na kira ka waya ka bata shiga ba dare yayi na je na kwanta na kishin gida na kira mai girma md na ce na kira waya ka bata shiga ba tace kace ai kana tun kana aikin mai girma gwamna kana can inda ba sabis cikin gonaki sannan alhamdulillahi mai girma md zan iya daɗa tuna ma lokacin kana sakatare na karamar hukuma saboda mun san ba algus a tare da kai kayan aiki na kwata a lungun gidana ina tabbatar maka da cewa a yanzu haka akwai slap slap wanda in ka gan su ma yanzu zaka iya cewa jiya kai su ko shekaran jiya duk da haka a lokacin da kai shugaban karamar hukumar dala wallahi muna alfahari babu wata mazaɓa da take korafi akan shugabancin na karamar hukumar dala domin dukkan mazaɓinmu na karamar hukumar dala guda goma sha biyu babu inda baka shiga ka rankata aiki a cikin wannan mazaɓa ba alhamdulillah ma da ka tashi aikin naka sai ka kirawo ka tara dukkan yan mazaɓin kowace mazaɓa ka shiga ka tambaye su wani irin aiki suke so a yi musu a wannan mazaɓa kuma irin aikin da kake suna so a yi musu irin wannan aikin kai musu mai girma md to alhamdulillah a ƙarshe ga sako ga 'ya'yan karamar hukumar dala dala sun ce in ka shirya ka dada shiryawa in ma baka shirya baka shirya 2023 akwai kujera ga garima wadda muke so ka tsaya takara a kansa in ka yadda alhamdulillah amma baka yadda ba sun ce a shirye suke a fito a yi zanga-zanga talimana ko kuma mu dangana ga kotu Bayan kammala jawabin Abdulaziz Ili Dambazau da ke a matsayin mamba a ƙungiyar APC Media Forum ɗin da ke tsagin Umar mai shinkafa. Shi ma Honorable Ibrahim Suleiman ɗan Isile ya ce tafiyar gwamna Abdullahi Umar Ganduje abu ne daga Allah ba yadda masu hamayya suka iya. A don haka babu yadda masu hamayya suka iya.
kula abin da nake gaya mutane wanda ba a cikin wannan tafiyar tamu suke ta gandujiya ba shine mu baiwar da Allah ya yi mana a cikin wannan tafiya ta gandujiya shine da muka yi hudu muka zo za mu koma sai Allah ya kawo wani abu sai ya tsaya wani abin da ya tsaya shine daga zaben gwamna na farko zuwa zaben inconclusive zuwa conclusive to wannan shine tarihin da muka kafa a ƙasar nan ta Najeriya kuma duk wanda yanzu ya tsinci kansa a irin wannan almajiri ne na ganduja mutane da yawa haɗi an tambaye mu ai kaza kaza kun yi abubuwa kun abubuwa na ce ku gaya mun dan siyasar da ya isa dan siyasa ya goge da ya taɓa fita filin yaƙi ba ya bushe saboda haka shiri kowa da kalan nasa sun yi nasu mun yi namu magana ce ta wasa kowa ya san politics game ne ma game din wani iri na namba ai cakarewa inec ta yi ta buga sai ta aji wancan barin suka ɗauka suka soke suka caki sai suka yi ajiya a tsakiya sai ya karɓa daga ainihi ya cike ya cike sai anda ya ajiye a ƙasa Ibrahim Suleiman ɗan Isile shugaban hukumar Nada. Yan sai Kano ta kudu da muka samu bakuncin Alhaji Sani Yalo Gujiya wanda ya zo da gujiya ga Gwamna Abdullahi Umar Ganduje daga da sanya Pharmacist Magaji Dahir Zarewa a cikin kunshin gwamnatinsa.
godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya ɗauki wannan lintsimemiyar kujera ibaiwa famusas magaji ɗashir zarewa mai girma gwamna da yawun al'ummar Kano ta kudu muna godiya ka ga mai girma gwamna ya san muhimmancin famusas magaji ɗashir zarewa shi isa ice ba za a bar shi a ƙasa ba sai ya shigo cikin gwamnati ya taimaka to tunda mai girma gwamna isan muhimmancin famusas magaji ɗashir zarewa dole ne mu caka wa 'yan karamar hukumar rogo kani ku tashi a tsaye Allah ya kawo muku kujera cikin sauki tunda kotu ta ce sai an sake zaɓe a karamar hukumar rogo to NAPC na karamar hukumar rogo ku kafa ku tsare inda NPDP nan suka yi mana harambe suka yi mana kaci baka ci ba suka ce dan takararsu ne ici to in Allah iya da ranar zaɓe kowa zai zama ejan a cikin jam'iyyar APC a karamar hukumar rogo shi kuma bawan Allah nan fa musu zama gaji ɗahira zarewa ya yi kantoma a kuma rogo idan ta sa domin mutum ne wa yan karamar hukumar inda NPDP na wajen mu ma ranar zaɓe za mu kowa ejan mi musu ɗiban karan mahaukaciya ka ce ga watakila nagartar ɗan takarar naku ba duk wannan abubuwan da na zayyana maka baka gamsu ba mai girma gwamna ma ya yadda fa musu zama gaji ɗahiri zarewa mutumin Allah ne Khalid yan karamar hukumar rogo sun yadda mutumin Allah ne mu al'ummar Kano ta kudu mun yadda mutumin Allah ne ina kira ga duk wani ɗan jam'iyyar APC na Kano ta kudu ranar da za a sake zaɓe ku mu tattara ƙwanmu da kwarkwatanmu mu diran mikiya a ƙaramar hukumar rogo sai mun karɓo kujerarmu.
Sani Yalo Gujiya. Shi ma dai Honorable Salisu Uwaisu Zaki kansilan ayyuka a ƙaramar hukumar Nasarawa ya ba wa Honorable Lamin Sani ya yi. kan ayyukan raya ƙasa da yake yi ga al'umma ƙaramar hukumar Nasarawa.
Na farko akwai mazaɓar hotoron kudu, da an je an yi musu drainage ma'ana an yi magudanar ruwa, yanzu ma za a yi za a yi musu magudanar ruwa da kuma kulbati da kuma lateral filin ma'ana cikon ƙasa, yanda wancan aikin da muka na farko nan zai taimaka mai wanda layin zai zamanto ba ta matsala a nan layin kansila na mazaɓar hotoron kudu. Akwai asibitin gwagwalwa, kin san akwai inda ake tsantsallaka kamar 'yan gadoji haka wanda aka yi su na katako, ka sai kuma ƙaramar hukuma ya ce to duk gaba ɗaya wannan gadojin na katako a mai da su na karfi wanda in Allah dan an yi wannan an yi maganin wannan matsala akwai kuma renovation da za a yi a wani block a makarantar primary a unguwar gaya wannan block ajujuwa guda gurin yake kuma wannan aiki an yi tun lokacin malam ibrahim shekaru wanda kuma yanzu gashi abubuwan sun zo sun lalace kamar yadda mai girma gwamna ya tabbatar da ilimi kyauta da akwai bukatar kuma inganta inda za a yi karatu da haka shugaban karamar hukumar nasara kuma algon ciyaman lamin sani kawaji ya yi kokari ya ga cewa an gyara wannan ajujuwa guda biyu wannan kuma dan ba ne duk ajujuwan da suke karamar hukumar nasara wanda ba su da gyara shugaban karamar hukumar nasara zo gyara su yanzu an fara da nan unguwar gaya blok ne guda ɗaya akwai ajujuwa guda guda biyu za a je a yi mai general renovation ma'ana za a gyara komai da komai yadda zai zama standard aji wanda yara za su yi gashi daɗin karatu insha Allah.
Ajujuwa kawai za a gyara ba za a kalli makaranta a ga me ya kamata a yi mata ba.
In kika lura da karamar hukumar nasara ai tana kokari ma wata karamar hukumar ma za ki ga cewa bulo ma guda ɗaya ba ta iya gina ba sai wani aiki mai muhimmanci a maza ba kaura goji wanda ya haɗa da gwagwarwa ya kuma haɗa da wani bangare na gawuna ma'ana duk wanda yake karamar hukumar nasara ya san rafin sali a rafin sali akwai wata bola da ta damu mutane saboda haka shugaban karamar hukumar nasara da talam sani kawaji ya ba da dama na farko a je a tura wannan bola ɗebe ta gaba ɗayanta bayan an ɗebe ta kuma za a yi magudanar ruwa standard a wannan gurin Honorable Salisu Waisa Zaki. To amma Abba Sarki Sharaɗa ya ce ya zo ne da kira ga shugaban hukumar ilimin bai ɗaya da kuma dai shugaban ma'aikata na Kano domin baiwa masu bukata ta musamman gurbi a ma'aikata da gwamnatin Kano ke shirin ɗauka. Musamman ma idan an yi duba da tanadin doka.
to wannan aikin da za a yi muna so a duba dokar da ta ce a bawa masu bukata musamman kashi biyar cikin ɗari na dukkan aikin da za a ɗauka a jihar Kano sashi na 29 a cikin dokar ya yi magana cewa in za a ɗauki aiki a bada fifiko akan masu bukata musamman sannan kuma article 5 na cikin doka ta ƙasa shi kuma ya ce a bawa masu bukata musamman kashi biyar cikin ɗari na dukkan aikin da za a ɗauka a jihar Kano to muke jan hankalinsu da cewa wannan damar da doka ta bayar a bawa masu bukata musamman saboda na ji cewa maɗin yana cewa masu larurar gani babu yadda za a yi su koyar da masu gani to muna so mu bashi misali da cewa ga irin su professor Jibril Isa nan ba sa gani kuma masu gani suke koyarwa har ya kai matakin professor ga su Malam Yushewu as College of Education yake Sa'adat Tidim yana koyarwa akwai irin su da yawa wayanda ba sa gani kuma suna koyarwa a haka Ba wani ba zai ce kuna nema ku riga malam shiga masallaci ba sakamakon kokari yanzu ake ma ba a kai ga daukan matakin a ce an dauki wani ko ba dau wani ba.
dole mu fara yin wannan maganar abin da ya fito daga bakin chairman din su cewa yana ganin masu alaja musamman ma bai kamata su nemi aikin ba in ba a makaranta aka ce za a bada aiki masu bukata ta musamman to muna ganin cewa ya koma ya karatun baya ya duba irin waɗanda suke masu bukata ta musamman ga irin su marigayi da tabi babura da suka kai dacha a matsayin yana zaune akan wheelchair ga irin su nan da yawa damar da doka ta ce a ba masu bukata ta musamman lalle lalle a bada damar in ba a bayar ba mu kuma ba za mu yarda da cewa wani dan adam ya karya doka ba ko a karkashin doka yake zama za mu dau mataki na gaba Misali wannan ikirari da kake kuma ita gwamnatin bata amsa wannan kira na ku ba ya kenan.
ai kowa karkashin doka yake akwai kotuna da suke bin ka'ida na cewa kowa ya bi doka da suke ba mu zaman lafiya kowa yake zaune lafiya sai mu kai kara kotu kuma tunda doka ce dole a ba mu hakkin Abba Sarki Sharaɗa.
Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba.
Nasir Salisu Zango ne jagoran shirin a kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isak dan uwa Rano Salisu Bafayo Adam Suleiman da kuma Suleiman Zakari. Abdurrahman Hamisu na Madina ya sada ni da Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya. Daga nan Freedom Radio murya jama'a.